wallahi abun ba kyan ma nasu wallahi yanzu ake da wajen na wajen shi yasa ga hayaniyar mutane kana ji kuma kai ka ga gawaki da idonka ma nasu ga shi da ido na ai na san ethics din aiki ma nasu ba zan ga ma wai ba abubakar jos kenan da ke cikin waɗanda suka fara isa bigiran da bom ɗin ya fashe a unguwar nyanya da ke mashigar abuja ta kudu maso gabas rahotanni sun nuna wani ne ya tuko wata mota ɗauke da bom ɗin ya kara ta a tashar manyan motocin safa ta yan rufa'i inda ya fice daga nan bom ɗin ya tashi da ya halaka mutane da jami'ai ke cewa yanzu sun kai mutum saba'in da shida yayin da waɗanda suka ji rauni sun haura ɗari jami'an kashe gobara na agajin gaggawa har ma da 'yan sanda sun bazama don kai ɗauki inda ake jigilar ke zuwa asibitocin cikin gari Ba da ma sun nyanya mazaunin anguwar nyanyan ne wannan masifar ba mu taɓa ganin irin ta ba wallahi a dai rayuwar mu wallahi duk yanda ake tunana abin wallahi ya wuce nan dan a takaice wallahi ma Nasiru kai ba mai iya kiyarta mutanen da suka rasa rayukansu a wajen nan amma ba da ma sai ku da kuka ji wannan karan da me kuka dauka ya faru ne wallahi ma Nasiru mutane suna alalacin wasu transformer sai abun ya zama ga ka cikin ɗaki fanka cikin gidanka da glass ka sun rikito sun zube sun sai mutane suka rufta tunana to ko bam ya tashi to ana nan sai ga hayaki ya turnake wajen. Hajiya Binta Mu'azu da safiyar yau ta shigo Abuja inda ta tarar da wannan mummunan lamarin. Kan hanyar zan shigo garin nan Abuja daga Kaduna wannan abu ya faru sai in ce maka babu wanda ya tsira a wannan hali da muka samu kanmu wannan masifa mun rasa yadda za a yi da shi wannan gwamnatin mun rasa yadda za su yi su duba wannan fituna da ke zagaye da mu mu abu kuma ga mu arewacin mu take kullum jami'an labaru ta rundunar 'yan sanda abuja altine daniel ke bukatar mutane su bar bigiren da lamarin ya auku don ba wa jami'a damar gudanar da aikinsu a tsanake da kammala jide marigayan. birnin abuja dai yanzu bai zama bako ga tashin ban ba in an tuna da tashin ban a helkwatar 'yan sanda kunar bakin wake kan ofishin jaridar zizde da ofishin majalisar ɗinkin duniya da hakan ya ja asarar rayuka raunuka da rasa dukiya bom da ya fara tashi ne a watan oktoban 2010 dab da dandalin eagle square da tsagerun neja delta suka dau alhakin danawa. zuwa yanzu dai ba wanda ya ɗau alhakin kai wannan hari na safiyar yau a abuja nasiru da ma'il kayan murar amurka daga abuja najeriya